wani bibbiya package in bai tafi ba Allah abinda suka yi maidan mai kaɗan sauti ya yi daidai a'udhu billahi sami lalimi min shaitanin rajim min hamzihi wa nafhi wa nafhi bismillahi ar-rahman ar-rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يا جماعه المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته komi adda farko tabbata ƙarshe gare yau cikin ikon allah mun zo rana ta ƙarshe ga wannan karatu na wannan shekara yau muna yammacin asabar 29 kenan ko ga watan ramadan shekara ta 1435 ya allah yadda ka nuna mana farkon wannan wata kuma kai mana alfarmar ganin ƙarshensa allah ka yi mana agaji da rabon samun ladarsa allah ka sa ayyukan da muka yi a cikinsa su zamo karɓaɓɓu don awannin da suka rage mana cikin wannan wata allah ka sa musu albarka inda ba su riga suka samu gafara ba in akwai su cikinmu allah kai masu baiwa da samunta kafin karshen wannan lokaci allah ka yarwata arzikinmu ka sanya albarka ga rayuwar mu ka ɗauke ma ƙasar mu bala'o'i da fitinu da musubbun da suke tunkaro ta ah, muna ƙarshe ƙarshen suratu hud sai dai kamar yadda muka ce da wahala mu yi da kai ƙarshen sura za mu bar gargare guda baɗi in allah ya nufa wanda du'a da rayuwa cikinmu sai ya halarci ƙarshen surar da abin da yake bayanta za mu tashi kan kissa ta ƙarshe a cikin surar kissar annabi musa alaihi salatu wassalam a marhalar rayuwarsa ta farko wala walaƙad arsalna musa bi ayatina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا يقدم قومه يوم القيامة يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفود ذلك من ذلك من ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد الله يتي حقيقة من أيك موسى عليه السلام بآياتنا دآيوهم وسلطان مبين ده هجة بيننا إذا الله تعالى يتي يا أيكو دآيوي me yake nufi ayoyi iri uku ne akwai al'ayatul kauniyya ayoyi na yau da kullum waɗanda muke ganin su a halitta halittar mu kashin kanmu aya ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu komi na gwadin ɗayantakar Allah halittar sama halittar ƙasa rana da wata yamma da safiya sanyi da zafi jujjuyawar yanayi ɗaukakar mutane da faɗuwarsu mutuwarsu da rayuwarsu arzikinsu da su duka ayoyi ne na ubangiji wannan su ake kira al'ayat al'amu. ayoyi waɗanda a kullum mai hankali yana ganin ikon Allah a cikinsu sannan akwai ayoyi na mu'ujiza waɗanda Allah yake keɓantar annabawa da su wanda an ba su shi ne a matsayin hujja ta cewa su ‘yan aike ne daga wurin Allah to su ne Allah ta'ala yake magana anan. sannan akwai ayoyi na hukunce hukunce waɗanda Allah yake saukar wa manzanninsa domin ya ba wa bayansa umarni na su aikata abin da yake so su bar abin da baya so to wannan kashi biyu na biyu na ayoyi na mu'jizoji shine Allah ta'ala ke magana cewa ya aiki annabi Musa ya karfafe shi da su annabi Musa rayuwarsa marhala biyu ce ta da'awa a kowace marhala Musa alaihi salatu wassalam ya sha wahala marhala ta farko ita ce da aka aiko shi zuwa ga fir'auna da mutanensa fir'auna da fadawansa ko kuma fir'auna da 'yan sarautar da ke tare da shi kullum allah ta'ala na maganin fir'auna wa mala'i almala su ne waɗanda suke cika fuska almala su ne waɗanda suka cika suka batse suka ƙoshi in ka ji an ce mal'an abu ya cika ya batse kenan almala'u kenan su ne masu faɗa aji su ne ministoci su ne wazirai su ne masu ba da shawara su ne manya-manyan ma'aikata waɗanda fir'auna baya sawa baya fitarwa sai tare da su to kuma su ne babbar matsalar fir'auna su ne wato fir'auna ya wautar da su ya ce shi allah ne suka goyi bayansa da sun masa tawaye da talakawa a wannan zamani ba su da matsala to shi yasa duk lokacin da Allah ta'ala zai magana annabi Musa a wannan marhala ta kiran fir'aun yakan hada fir'auna da mala to a wannan lokaci Allah ya bawa Musa ayat mu'jizoji guda tara waɗanne mu'jizoji ne guda tara walaƙad atena Musa tis'a ayatin bayyinat mun bawa Musa ayoyi guda tara hujjoji guda tara masu bayyana cewa shi manzo ne je kada ne daga wurin Allah aya ta farko ita ce wannan sanda da ya rinka amfani da ita yana gwada masu mu'ujiza idan ya yadda ita sai ta zamo mai fa idza hayyatun sa, sai ta zama cijiya suka ce a ai sihiri ba gare ka aka fara aka tara taron masihirta yan dabo sai ya kasance da yake su suna da ilimin sihirin suna da ilimin dabo suka gane bambancin aikinsa da nasu dusse suka musulunta wannan sanda ita ce mu'jiza ta farko ta annabi musa alaihi salatu akwai hannunsa da muka yi magana a kwanakin baya wanda yake yana shigar da shi a cikin rigarsa sai ya fito da shi ya wani irin haske wanda shi ma mu'jiza ne to sannan aya ta uku shekarun da suka ɗauka cikin matsala da talauci har suka zo suka roƙi annabi Musa cewa la in kashafta anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Isra'il to wannan lokaci da ya yi addu'a suka yi wannan alƙawari sai Allah ya kore kun ga wannan shi ma mu'jiza banda wannan Allah ya ce wala qad akhadnahum bisinina sinina wa naqsim min as-samarati la'allahum yadhakkarun shi ma wannan aya ne nawa kenan hudu kenan ko to ayoyi biyar su ne Allah ta'ala ya haɗe inda yake cewa ولقد أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات أما سن أمبانيسو آآ فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين تو waɗannan ayoyi a marhalan da ake kiran fir'auna da mutanensa su ne Allah ta'ala ke ta walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin bayan da annabi Musa alaihi ya nasara aka halaka fir'auna Allah ta'ala ya bashi wasu manyan ayoyi kuma banda duk waɗannan ayoyin babbar ayar annabi musa ita ce saukar a taura duk lokacin da ya kiran fir'auna babu a taura a tare da shi wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay wa hudan wa hudan فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين الله تعالى يربط مسا التوراة دهنونسا يربط مسا إتقى ألنا أكا باش ألنا نندربطون الله تبي وتبنو إسرائيل سنك أسيت سوربطون الله أكا كاموس سكرا أما ضد هكا سيد سكبا النبي موسى مسألة سودة كم وقت الله تعالى يقول مسو وتعالى ita ce wadda yake cewa idna taqnal jabala fawqahum ko wa idna taqnal jabala ka annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma a atainakum biquwwa akan ma su riƙe attaura da sai da aka ɗaga musu wani mulmulin dutse aka ce ko ku kula da attaura ko a saukar da ita akan shi ma wannan kaga aya sannan wannan sandar ta annabi Musa ta yi ta wasu ayoyi a wannan marhala ta kiran banu isra'il kamar lokacin da aka zo teku ita ce annabi musa ya buga teku ya buɗe sannan ita ce annabi musa ya bugi dutse fanfajarat min da ta ashirar ta ainan suka samu ruwan sha eh, abin nan idon ruwa goma sha biyu kowace kabila ta sha yadda take so wato babu wani annabin da mu'jizoji suka bayyana a hannunsa kamar Musa alaihi salatu wassalam shi yasa kullum idan Allah ta'ala zai magana sa yakan ce ya aike shi bi ayatina ya zo da hujjojinmu dan me domin ya zo ga mutanen da suka fi kowa kangara Allah yana so ya fi kowa tsaida masu hujja kuma shi yasa zaka ga ba wani annabin da tarihin sai ke da cikin Qur'ani kamar sa da ka fara suratul baqara zaka ji tarihin annabi Musa haka zaka ta gangarwa duk inda ka je tarihin annabi Musa duk surar da ke da kissoshi akwai kissar annabi Musa a cikin ta. har sai ka zo hizo na ƙarshe cikin ƙur'ani sabbi ismar, rabbika ala, za ka jance suhufi ibrahima musa to akwai kamanceceniya tsakanin yahudun madina da ma yahudu duk inda suke a duniya da yahudawan da annabi musa alaihi salatu wassalamu ya hulɗa da su saboda haka ne ya zamo wato lalura a ba da labarin waɗancan don mu sai da za mu yi ta'amali da waɗannan kai tsaye bayan da allah ta'ala ya kubutar da su ya halaka fir'auna abu na farko da suka fara yi wa allah tukwici da shi sai suka ce ma annabinsa ya musa ij'al lana ilahan kama lahum ali qala innakum qaumun tajhalu inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu da littafin ma ya zo masa da Allah ya bashi attaura da rubutun hannunsa a alluna aka zo musu da shi da rubutun hannun ubangiji me suka yi Allah ce wala kad atayna musa kitaba fakhtulifa fi nan take sai suka rabu wasu yarda wasu ba su yarda ba to annabin da kuka ba da gaskiya da shi har aka halaka makiyanku da mu'jiza aka kubutar da ku yanzu ya zo muku da sako daga wurin Allah shine za ku yi sabani akan sa wannan aya tana maganar marhala ta farko ta dawar annabi musa ita ce kiran fir'auna da almala su ne 'yan sarauta walaƙad atina musa arsalna musa bi ayatina lallai haƙiƙa allah ce mun aiko musa da ayoyinmu wa sultanin mubinin da hujja bayyananna ila fir'auna wa mala'i mun aike shi zuwa ga fir'auna da 'yan majalisarsa fattaba'u amra fir'aun sai 'yan majalisa suka bi ma al'amarin fir'auna wama amru fir'auna bi rashid al'amarin fir'auna ba shiryayye bane al'amarin sa na halaka ne ƙudumu ƙaumahu yawmal qiyama yana gabatar mutanensa ranar ranan shi ne zai shige gabansu kafin ma aje alqiyama nan inda suke cikin kabari yanzu haka nan inda suke cikin barzahu ba wai kabari wannan na rami ba domin fir'auna baya cikin kabari fir'auna yana nan yanzu haka aje a gidan tarihi abdulaziz ali sheikh ya je ya gano shi na ga rubutun da ya wata rana a kai ni ma na je amma su cdac da suka hana mani shiga ciki to ba su yi mani shari ba domin ganin fir'auna ba alheri ba ne na je sau biyu amma allah bai bani ku shiga ɗakin ba amma na je har gidan tarihin na je da su cdac da marigayi junaidu eh, sanusi junaidu sanusi usman junaidu allah ya gafarta mashi na kuma je tare da wasu yan uwa da muka yi kwas da su a alexandria a wata shekara su ma a wancan lokaci abin da ya hana wai suna ganin tsadar kuɗin shiga cikin gani ya kai ila kai dala ɗari ko kamar nair. bai kai dala ɗari ba amma kudin na da ɗan yawa na ce ni zan biya gaba ɗaya suka ce su dai ba a shiga na ce to shi kenan ba ko mai ganin fir'auna ba lalura ba ne <laughs> amma kuma don me Allah ya bar shi al yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya so aya ce ganin sa din aya ce don haka Sheikh Abdulaziz ka gano aya amma ni ban ganta ba amma wani ya ɗauko hoto yanzu haka ana yawo da shi a Facebook don me Allah ya bar shi domin ya zamanto aya so bai cikin kabari amma yana cikin me yana cikin barzakhu Allah ta'ala ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya safi da yamma kun san kaza mai dawafi wadda take jujjuyawa ana gasa ta ta zo sakwace yanzu akwai ta ko ba haka ba to haka nan ake ma fir'auna da jama'arsa annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya safe da yamma dawafi suke cikin jahannama wa yawma wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab shine allati yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamah zai shiga gaban jama'ar ranar al-qiyama fa da nar sai ya tuzgar da su a cikin wuta wa bi'sal wirdul mawrud tir da matuzgan nan ta wuta wadda za su fada cikin ta hikimar alkur'ani ita ce wato kowace kalma ubangiji ya ɗora ta ne bisa wani ma'auni na musamman bisa ga inda ta dace kalman wird asalinta tana magana ne dangane da shan ruwa warada alma walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna ko wajada min duni mumra'atain tazuda alama khatbukuma qala ta la nasqi hatta yusdira ar akwai al akwai asuduru suduru warada maa ya zo wurin ruwa zai sha wa sadara anhu ya gama sha ya koshi ya tafi shine zuhair ibn abi salma yake cewa falamma waradna al-ma'a zurqan jimamuhu wada'na isiy al-hadir al-mutakhayyam waradna sun zo wurin shan ruwa mai zuwa shan ruwa shine wanda yake cike da kishi me yake bukata in yaje ya tarar da ruwa ya kwanta ya yi kyau kuma ya yi sanyi sai ya yi me sai ya sha ya ƙoshi to sai Allah ta'ala ya aro wannan kalma ya ce wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda za su je suna masu kishi suna buƙatar ruwa amma wuta ce za ta tafke su a ɗaya ayar Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa wari duha. ba wani daga cikin ku face sai ya tuzgo wa jahannama sai amfani da kalmar me ya amfani da kalmar wurud saboda za ka zo a lokacin da ruwa kake bukata a lokacin ne wuta za ta tarbe su wa in yastaghisu yughasu in sun nemi agaji za a ba su agaji da me bima'in kalmuhul yashwi wujuh da wani tafasasshen ruwa mai kama da ruwan kurji wanda ana faro fuska kafin a sha ya wuju zai gasa ya soya fuskar gaba ɗaya ta yanke ta fada cikin ruwa faɗa mini agaji aka yi musu ko bala'i ya zo musu sai Allah ta'ala ce fa da humunna sai ya tuzgar da su zuwa wuta wa salwir wirdul tir da wannan matuzga ta wuta da za su fada a cikin ta bayan sun fada wutar kuma wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyamah sannan za a bi su da la'anta a nan duniya sannan za a bi su da la'anta ranar alkiyama bi rifdu al-marfud Allah ta'ala ya ce bi rifdu al-marfud tir da ar-rifdu al-marfud ko zaɓin da ar-rift shine agaji shine taimako shine gudunmawa lokacin da mutum ya kai wani hali yayi kuwa me yake so a zo agaje shi shine arrifdu Allah ya ce to agajin da za a musu ya muna kaga nan ma kamar da can Allah ta'ala amfani da kalman wird sai anan kuma ya amfani da kalman me Kalman arrifdu almarfudu wato taimako abin kawowa amma fa ba na alkhairi ba taimako na bala'i zuwa gare su zalika min anba'il qura naqsuhu alayk ka karanta wannan allati zalika min anba'il qur'ana qassuhu alaik wannan labarai da muke baka tun daga labarin annabi nuh zuwa labarin annabi hud zuwa labarin annabi salih zuwa labarin annabi ibrahim zuwa labarin annabi lut zuwa labarin annabi musa salawatullahi alaihim jami'an duk gaba ɗaya min an ba'il ƙura daga labaran birane ne da suka shuɗe na kusuhu alaika muna ƙissanta labaran gare ka minha qa'imun wa hasid cikin akwai waɗanda biranen su na nan tsaye kana ganin su kuna wucewa a kansu tamurruna alaihim abin nan wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayl afala taqilun kuna shuɗe kana ganin su wa hasidun akwai waɗanda girbabbu ne in kuka zo za ku gansu ba wani abin da ya rage cikin su banda kuma to waɗannan ƙisoshi da Allah yake bayarwa yana bayarwa da su ne domin su zama abin lura kuma don haka ya bar wasu kufai ana iskowa wasu kuma sai dai a ji labarinsu wa ma zalamnahu Allah ce ba mu cuce su ba mu ci amanar su ba ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum su ne suka zalunci kawunan su domin da sun bi annabawa da Allah zai masu haka ba zai masu haka ba fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah Allah yace iyayen gijin nan da suka rika suna kiran su koma bayan Allah ba su amfane su da komai ba ba su tsinana masu komai ba min shay'in da kowane irin abu ma'ana ba su iya hana ya musu azaba ba su iya kawo musu agaji ba su iya ba su ruwan sha ba su iya dakatar da koda daƙiƙa ɗaya na wahalar da suke cikinta Allah ya ce fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma ja'a amru rabbik lokacin da al'amarin ubangijin kai ya zo na azabta su iyayen gijin nan da suka rika suna bauta ma suna kiran su koma bayan Allah ba su amfani su da komai ba wa ma zaduhum ghayra tatbib ba abin da suka kara musu banda halaka tatbib shine wancan na tabbat yada abi lahabin wa tabba at-tababu huwa al-khasaru halaku huwa damaru lalacewa da tozarta da rukushewa da narkewa su ake kira at-tatbib Allah ya ce iyayen gijin nan da suka rika min dunilla, ba abin da suka kara musu banda halaka don haka duk wanda zai riƙe abin bauta ya riƙe waye ya riki Allah kowan riki wani min dunilla ya riki banza ya riki wofi ya riƙe wanda baya amfana masa da komai baya kuma iya kare masa cuta wa kadhalika akhdhu rabbika وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود نعم وما نؤخره وما نؤخره إلا لأجل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماء غير مجذوب فلا تك في مريت فلا تك في مما يعبد هؤلاء وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد التي كمر يندى يسوكد بلائي أكم متان النبي موسى وتفرعون دا جماعة سا ألوكة نسك كافر شيء كمر هكا نيركم وبنجزن كيكي إذا أخذ القرى إذا يدمكي وسبراني وهي ظالمة سنة ما ظالمة تركاونس إن أخذه أليم شديد hakika rikon ubangiji raɗaɗi ne da shi kuma tsanani ne gare shi a da abin da allah yake yi sai ya halaka kowa da kowa a mutu dot da babba da yaro da mai hankali da mahaukaci wa allah ke tsirawa annabawa da magoya bayansu amma daga baya bayan da wato allah tabaraka ta'ala ya yi wa wannan al'umma ta mu alkawari na rashin halaka ta gaba ɗaya sai ya zanto sai saukar da bala'i sai ya zamanta kowa na cikin wuya kowa na cikin ɗarɗar babu mai aminci babu mai kwanciyar hankali to shine akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima sai Allah ya saukar da annoba Allah ya saukar da fatara da talauci Allah ya saukar da curutoci Allah ya saukar da fitina da tashin hankali ya zamanto babu wanda ke kwantawa yayi bacci da ido biyu kowa idonsa ɗaya a buɗe yake ma'ana kullum ya ji ƙyas hankalinsa zabura zai yi da ya san komai yana iya faruwa kowa ana iya faɗa ma a cikin gida an fada gidan minista an fada gidan gwamna watakila wata rana ma har gidan shugaban kasa an taba leƙawa to daɗa bale kai talaka kai da ba kowa ba wani talakan ma a ne ya fi kwanciyar hankali ko ba haka kai da yawa ma talakawa sun fi kwanciyar hankali bisa ga masu shi wanda Allah ya ɗaukaka sun fi zama cikin tashin hankali ɗaukaka ta ilimi ce ɗaukaka ta sarauta ce ta kuɗi ce ta duniya kowace irin ɗaukaka sai ga suna cikin tashi hankali saboda me saboda babu aminci ga ƙasa to duk lokacin da al'umma suka saki dokokin Allah suka kama son zuciya to alƙawari ne na Allah sai ya jarabce su da irin waɗannan fitina inna fi zalika ayatan hakika a cikin wannan akwai abin lura liman khafa azabal akhirah ga wanda yake jin tsoron azabar ranar lahira zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan rana ta lahira rana ce da ake tara mata mutane gabaki ɗaya wa zalika yawmun mashhud rana ce ta halarta kowa da kowa da farko Allah ce majmu'un lahun nas duk mutane wani taro ne ka taɓa halarta wanda iya sanin ka shine mafi girman taro a tarihin rayuwarka watakila wanda ya je aikin haji zai ce taron arafa to a kowace ƙasa kashi nawa cikin ɗari ne na 'yan ƙasar suka halarci aikin haji ko da 'yan saudiya watakila ko kashi ɗaya nasu bai je makka to amma ka kalli wannan taro to yau an ce duk duniya ga baki ɗaya wannan da take rayuwa da duniyar iyayenmu da suka wuce da duniyar iyayen iyayenmu da duniyar iyayen iyayen iyayenmu daga nan har a cimma annabi adamu da hawa'u da 'ya'yansu sannan da duniyar gobe da ta jibi da tabaɗi da tabaɗin baɗaɗa har zuwa ran da Allah zai naɗe ƙasa da wanda ke kanta da wanda ke cikinta duk gaba ɗaya wannan duniyar Allah zai tashe ta ta 'yan adam Allah ce kai wa zalika yawmin mashhud banda mutane duk dabbar da aka taba halitta sai ta tashi a ran. duk tsuntsun da Allah ya taba halitta ya taba daga fikafikansa sai ya tashi a wannan rana duk wani ƙwaro zai tashi a ranar mala'iku suna nan aljannu suna nan ya juju wa majuju suna nan kai kowa da kowa duk halitta Allah ta taru yasa Allah ce musa wa zalika yawmun majmu'un lahu nas wa zalika yawmun mashhud rana ce wadda ba a samun halarta halittu irin wannan ranar ba kuma ba wai halarta irin wannan ta gafala wadda idan mutum taro ya yawa hankalinsa zai ɗauku ba kaga yanzu misali in taro ya yawa wani zai iya surutu da wani ko ba haka rana ce wadda kowa hankalinsa na nan wuri guda saboda rana ce ta firgici yau ma ta zalu kullu murdi'atin amma ardat wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhab Allah shadid rana ce da Allah ce inna innama nu'akhiruhum yawmin tashkhasu fihi al-absar ranar da idanu suke zazzarewa suke kurukuru saboda tashin hankali wa qataraba al-wa'du al-haqqu فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمي ورانا تودى hankalin kowa a tashe yake hankalin kowa a tattare yake kowa abu guda ne ya fuskanta shine ita ina ubangiji zai ullo mana hisabi domin abinda mutane da ya sani ba jama'a ba fa mala'iku ke hisabi ba ruwan mala'iku da hisabi aikin mala'iku a nan duniya ya ƙare shine su rubuta ayyukanmu su yi sabbitin su miƙa ma ubangiji ubangiji zai tattara fayilolinmu ya yi mana hisabi ga baki ɗayanmu kuma a wuni ɗaya wani ce haba jama'a ya za a yi allah ya yi hisabin duk duniya a wuni ɗaya sai muka ce a cikin wuni nawa yake azurta su a lokaci ɗaya muke shaiɗa a lokaci ɗaya muke cin arzikinmu so a lokaci ɗaya zai mana hisabi wanda Allah ya rayar da shi zuwa yau shi bai kamata yi mamaki saboda kimiyyar da Allah yake amfani da ita wajen hisabi ya dan wato ɗosano mana wani ɓangare ta ya jefo mana mana amfani da ita yanzu na taɓa baku labari cewa a ƙasar saudiya ma'aikata idan ma'aikaci ya zo ƙofar da yake shiga daban da kofar visitor wanda ya zo ya kawo ziyara asibiti misali da likita da nas da cleaner da sauran ma'aikata duk in sun zo kofar su daban ya suke shiga kofar yatsan suke dannawa sai kofar ta bude nan take kwamfuta za ta yi recorded ya shigo karfe kaza da minti kaza da sakan kaza idan zai fita ya danna ta bude sai su ce ta ce kwamfuta ta ce ya fita karfe kaza da sakan kaza da minti kaza a ƙarshen wata kwamfuta za ta yi masa albashi ta cire duk mintuna da awannin da ya yi latti ko ya fita kafin lokaci to idan akwai wannan teknik misali a nan duniya ya za alƙiyama ba ranar da Allah ta'ala ya ce abin nan wa alzamna alzamna eh, abin nan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب kowa aikin sana nan rataye ga wayansa la ilaha illallah ta yaya jama'a yau flash wannan za ka samu mai giga 36 to kar ka yi mamaki lahira akwai mai giga 36 duk rayuwarka ya yi rikodin ɗinta ya yi videolizing ɗinta sannan ya tattara sakamakon ayyukanka ya tara alkhairin kanan ya tara sharrin kanan ya tara abubuwan da suke tsakani a nan sannan ya yi compiling ya yi calculation ya fito da result kawai abinda za a yi wani khuriju lahu yau mulkiyama sai a sa printer ta yi printin wannan abin da ke cikin wato ainihin flash ɗin da ka zo da shi na aikinka sai a miƙa maka ce ikra a kitabaka ka fa bi nafsika al yawma alayka to ai kenan yin hisabi a wurin Allah aiki ne mai sauki wa ma du'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba za mu jinkirta wannan hisa wannan haduwar ba illa li ajalin ma'dud sai ga wani ajali kirgage don haka shi Allah ya kirge shekaru miliyan nawa ne suka rage ma duniya ko kuma dubu nawa ne suka rage ma duniya ko ɗari nawa ne suka rage ma duniya kwanuka nawa ne suka rage ma duniya awanni nawa ne da kuma daƙiƙa daƙiƙan da suka rage idan wannan lokacin ya yi to babu ƙari babu rage allah zai tada alkiyama allah zai tashi duniya gaba ɗaya amma fa wannan ajalin allah ya keɓe ma kansa saninsa duk wanda ya ce ya san ran da za a yi tashin alkiyama ya yi shishige cikin lamarin ubangiji la ta'tikum illa baghtatan ba ta zo buku sai bisa ga afke yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni ranar da za a zo wannan wunin zai zo la takallamu alarma ya fara karanta ta la tukallimu ba haka bane la takallamu asalinsa ta biyu ne yake da su la tatakallamu nafsun fa hudhifat ihda ta'ain takhfifan ɗaya daga cikin ta'un biyu aka ce yau mai yati la tatakallamu sai a ji abin yayi nauyi sai aka goge ɗaya alhalin an san tana la takallamu nafsun illa bi idni ba wata rai wadda ta isa ta yi magana a wannan rana ko kuma ba wani mai rai wanda isa ya ce uffan illa bi idnihi sai da izinin Allah la na. illa man adina lahu rahman wa qala sawaba nan ba wanda isa magana sai da izinin ubangiji mai rahama kuma ba wanda isa sai ya faɗi wata magana sai wadda take sawaban ita ce magana wadda a to amma akwai maganganu na gefe-gefe maganar da ake nufin ba a yi a nan ita ce magana mai amfani amma magana ta mutum ya zargi kansa ana yi ita ce magana da take kama wa qala na kafaru arina alladhina adallana min aljinni wal insi fi an-nar eh, eh, eh, arina alladhina adallana min aljinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna min asfale. kafirai za su ce don Allah ku nemo mana shehin nan namu da ya halaka ku nemo mana ɗagutun nan da ya hana mu bin tsari da tafarki na Allah da mu ku gwada mana su in aljannu ne in mutane naj'alhu ma tahta damina. sai mu kawo su nan mu gurfanar da su mu tattake su mu dan ji sanyi lekuna min al-asfalin akwai lokacin da ma za su rinka tambayar junansu wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun akwai lokacin da ma rikici zai barke tsakanin kafirai yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin Ma'amilat a wata ayar ma kasabat wahum la don haka a wannan rana mutum bai isa ya yi magana ba wadda za ta amfane shi ko ya yi wata magana wadda za ta fitar da shi daga halin da yake ko ya sa wani ya ceci wani kai kowa da kowa a rannan tsaye yake cik don amsa tambayoyin ubangiji waqifuhum innahum mas'ul ku tsai da su kowa sai Allah ya tambaye shi Allah ya ce manzo sa wala wala wala za mu kira waɗanda muka aika ma saƙo mu tambaye su za mu kira waɗanda muka ba saƙo su je da shi mu ce ya kuka yi to anan ne fa al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta shigo da ceci annabawa ta yi shaidu gare su ya Allah ka sa a daidai wannan lokaci muna ƙarƙashin inuwar al'arshin kaya muna shan rahamarka Allah ya ce fa amma alladhina shaqqu fa waɗanda rashin arziki ya cin masu su kan a wannan rana suna cikin wuta oh yau mai yata la kallon nafsun illa bi idnihi fa minhum shaqiyyun wa sa'id a cikin mutane akwai shaqiyyi akwai sa'idi akwai shaqiyyu akwai sa'idu to sa'idu kan mun san akwai sunan duniya daya kun taba jin shaqiyu babu shaqiyu ko to ina tsoro ina aka je malaysia ko indonesia a samu tagwaye guda sunansa shaqiyu guda sa'idu saboda su abinda suke dubi kawai kalman alqur'ani Lala Abdulaziz ya je Malaysia ya ga yadda suke saka sunaye akwai wanda ya samu tagwaye ya samu guda khairul bariya guda kuma sharrul bariya kaga irin wannan ya samu wasu mazaje zai sa da shaƙiyu da sa'idu ko ba haka kawai ayar suke dibi ni ina da aboki sunansa muttaqin muttaqin ina da aboki sunansa abidin ina da aboki sunansa aslam muhsin wa man ahsanu qawlan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin sai ka sa masa aslam shi kuma da man babansa muhsin aka sa mashi aslam muhsin in ka tsallaka wajen su pakistan su kuma da afghanistan da wannan yankin su kuma za ka ji mutum sunansa bismillah wani kuma sunansa alhamdulillah akwai aboki na ɗan afghanistan sunansa allahu nur allahu nur wallahi ba yadda ba mu yi ba ya gyara suna ce a'a yaren ku daban namu daban suna na allahu nur haka iyaye na suka sami kuma ba canza a sudan muka zauna da shi da daɗe allahu no kaga ayar ce kai tsaye aka yanko allahu no Wannan ƙasar hausa akwai waɗanda suka ɗauko wannan a buɗe ƙur'ana na buɗa sai a aza shi yasa za ka ji mace mai suna lantana ka ji wani sai ya ƙulu to da in aka faɗa wa ƙala fir'aunu ko ya za a yi bansa ko wa ƙala shaiɓanu ko ba ba ko a faɗa bisa kan jahannama kaga dai na san ba mai sa ɗansa suna jahannama to amma dai haka nan suke yi <coughs> Allah ya ce to a lahira akwai shaqiyu akwai sa'idu wane ne shaqiyu Allah ce fa amman ladhina shaqu su kam shaqiyai waɗanda suka yi rashin arziki fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq suna cikin wuta suna hargowa suna kakari khalidina fiha suna matabbata a cikinta ma damati samawati wal ardu matukar mai da ƙasa suna raye matukar mai da ƙasa suna tsaye to su ko suna cikin wuta illa ma sha a rabbuk sai abin da ubangijin kai so inna rabbaka fa'alun lima yurid hakika ubangijin ka aikata abin da ya so ne wato a kullum sanya mashi'ar ubangiji ana yin sa ko don neman albarka na Allah ta'ala ce ma da mata samawati wal ard kuma sammai da ƙasa gushewa za su wata rana babu su amma idan babu sama babu ƙasa sai fir'auna ya fito daga cikin wuta sai abu jahali ya fito daga cikin wuta sai abu lahabi ya samu kubuta ba za su samu kubuta ba shi yasa sai Allah ce illa ma sha'a rabbuk sai fa abinda ka ya so wasu malamai suka ce illar muddatan lati sha'aha rabbuka qabla dukhulihim duk rayuwarsu ta cikin wuta ce in banda mudda in banda wani ɗan lokaci da Allah ya so shine gabanin su shiga wuta amma bayan sun shiga la ya sha'u rabbuka khurujahum abadan babu sadda ubangiji zai so fitar su wa amman ladina su'idu to mu kenan Allah ya kammala eh sa'idai su fa fil janna suna cikin aljanna na fiya suna matabbata a cikin ta ma damatis samawati ardu matukar sammai da ƙasa suna nan illa ma a rabbuk sai fa abinda ubangijin ka yaso aqa'an ghayra majzuz wannan rabo ne kyauta ce wadda ba ta yankewa daga wurin Allah su ma kaga sai Allah ce illa ma a rabbuk wani lokaci ne gabanin mu shiga aljanna gabanin mu shiga aljanna sha'a rabbuna an nakuna fid dunya amma ba'da dukhulil aljanna falan yasha Allahu khurujana minha abadal abidin Allah ka kai mu wannan gidan daɗi wani ya ce gidan daɗi na nesa to wani lokaci kusa yake kai ne ba sani wani mu yanzu nan ba mamaki tsakaninsa da aljanna awanni ne bi sani tana yau ko ba ta yau jiya kusan war haka ne muka samu labarin wani dan uwan ya yi hatsari zuwa bayan tarawihi mun kai shi gidansa shikenan muna fatan yanzu insha Allah ya ya da zango cikin aljanna shekaran jiya war haka yana tare da jama'a kafin wannan satin da ya wuce wani dan uwanmu ya kawo ma iyalansa ce bane a nan unguwarmu ya kawo ma iyalansa ce bane amma daga kofar gidan sai aka ɗauke shi aka shigar cikin gida ashe gawarsa aka kai ba sani wani abokinsa daga dan fili ya taso shi kuma ya zo ya dube shi bai san gawa ce ya gani ba yana isa ƙofar gidansa aka ce masa ai wanin nan ba babu shi aka bugo masa waya shi ma gawarsa aka shigar a cikin gida dukkan su baki ɗaya jana'izar su rana guda dukkan su abokan na ne Allah ya ji kansu ya musu gafara Allah ya ce fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula kada ka zamo cikin shakku game da wai abin da waɗancan ke bauta ya zamo kana tunanin koda akwai wani alkhairi tare da su ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl ba wani abu suke bauta ba ko ba wata bauta ce suke ba sai irin bautar da suka tarar da ubannin su na gabanin haka wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus kuma hakika mu za mu cika musu rabon su na azaba gaira kusin ba za mu rage musu komai ba don haka a lahira babu rahusa rahamar ubangiji ga kafiri a duniya take idan an je lahira babu sauran jin kai walaqad atina musa alkitab ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن إنهم لفي شك منه مريب وإن كلا وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم, فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا جود جود فاستقم فاستقم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون استقامة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي طرفي النهار طرفي وأقم الصلاة طرفي النهار النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله قفرت ما يفرق على ربنا آآ على ربنا من كاورن سيكرك كرك كارا ربنا Allah ta'ala ya ce walaƙad na musa alkitaba fakhtulifa fi yanzu mun zo marhala ta biyu ta da'awar annabi musa annabi musa ya gama da fitinan fir'auna yanzu kuma ya faɗo fitinan banu isra'il waɗannan dai da suke danginsa suke yan uwansa kuma suka yi imani da shi allah ta'ala ya falala da baiwa gare su ya kubutar da su ya gadar masu da wato fadar fir'auna da dukkan abin da shi da yan majalisarsa suka mallaka Allah ce wal qad atayna Musa kitaba haƙiƙa mun ba da littafi ga annabi Musa fakhtulifa fihi sai aka yi saɓani a cikin littafin wato banu Isra'ila suka raba kansu biyu wasu suka yadda wasu suka yarda walaula kalimatun sabaqat min rabbik ba domin wani alkawari na ubangijinka da ya gabata ba wata kalma da ta gabata daga ubangiji wadda ta ce ba zai sake halaka al'umma ba kamar yadda a ɗaya ayar Allah ce wal qad atayna musul kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nas bayan mun gama halaka al'ummomin da suka gabata daga nan Allah bai sake halaka wata al'umma ba Allah ce ba don wannan alƙawarin ba la qudiya bainahum da an halaka su a saukar da babbar uquba akan su akan zaluncin su wa innahum la fi shakkin minhum murib banu isra'ila suna cikin shakka da kokonto mai yawa dangane da annabi Musa da littafin da ya zo da shi wa inna kullum minhum lamma la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum kuma haƙiƙa kowanne daga cikin su babu makawa ubangijinka zai ubangijinka zai cika masu ayyukansu ya ba su na lada da lada ya ba su na zunubi da zunubi innahu bima ya'maluna khabir hakika duk abin da suke aikatawa na alkhairi ko na sharri Allah mai cikakken sani ne dangane da shi zaka fastaqim kama umirta ya kai manzo ka miƙe kyam kamar yadda aka umarce ka wannan ita ce ayar da ta samun zon Allah ya yi furfura ayar sur ayar suratu hud shayyabatni hudun wa akhawatuha hudun ita ce wannan akhawatuha sune su idan shamsu kuwirat masu bayanin al'amuran alkiyama fastaqim kama umarta Allah ya ce ka miƙe kyam kamar yadda aka umarce ka wa manta ba ma'aka da duk wanda ya tuba tare da kai ya miƙe kyam cikin lamarin addini kada ya kokonto kada ya shakku ya rika tauhidi sak ya nisanci shirka sam ya zan ba shi da alaka da ita ya riƙi ibada ya tsaya kanta kyam ya nisanci kasala sam ya zama baya da kasala kowace iri ya kula da halal ita kadai ya riƙe ta tsaf sannan ya nisanci haram sam baya da alaka da ita dokokin Allah ya tsaya a kansu umarnin Allah ya aiwatar da shi hanin ubangiji ya tabbatar da ya nisance su wannan shine istiqama shi yasa tsoron wannan aya ta sa manzon Allah furfura ta fito a kashin kansa furfura kusan kwara ashirin ba su da kai ashirin ba suka fito ga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da ya cika shekaru 63 yana gabanin cikawar rayuwarsa Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalam ya ku musulmi kada ku jingina zuwa ga waɗanda suka yi zalunci kada ku karkata zuwa gare su kada ku yarda da abin da suke yi fatamassakumun nar idan kun karkata ga azzalumai suna zaɓe kuka ba su ƙuri'a ko suna takara kuka yi masu kamfe ko kuka buga masu fastoci ko kuka lillika fastocin nasu ko kuka yi kira ga a zaɓe su ko suka ci zaɓe kuka taimaka masu wajen yin zalunci ko kuka sa hannu tare da su aka sace kuɗin jama'a ko kuka taimaka musu ka ɗauki makamai suka kashe bayan Allah to duk wata karkata da za ku yi ga azzalumai fatamassakumun nar sai wuta ta shafe wa malakum min dunillahi min awliya kuma a radda wutar za ta cin maku ba ku da wasu majibinta ba ku da mataimaka sun malatun tsaron sannan ba wanda zai taimake ku ya tunkuɗe muku azabar Allah bayan kun istikama? akan tauhidi kun tsaya akan imani to wa aqimis salata tarafayn nahar manzo Allah ka tsayar da sallah kai da mutanenka tarafayn nahar sassa biyu na wuni wa zulafan min al-layl da wani bangare na dare duk salawatul khamsa sun shigo a cikin wannan domin misali azhar da la'asar kun ga a ɗaya bangare na dare shi, ko ba ka magariba da isha'i fa a wani magariba tana wani bangare ita ma na wuni amma da isha'i da asuba fa zulafan min allai Allah ce innal hasanati zibn sayyi'at ayyukan lada suna tafi da ayyukan zunubi wannan shine rahama ko ita ce rahama wadda madaukakin sarki ya gare mu in kana aikata lada to sai ta rinka cinye zunubin sai a je lahira babu zunubin gaba daya innal hasanati yuzhibna sayyi'at suna kankare su suna goge su saboda ka duk lokacin da ka tuna wani zunubi da ka yi ma Allah to abin da ake bukata gare ka aikata wani aikin lada sai Allah ya rufe maka wancan zunubi shi innal hasanati yudhibna sayiat zalika dhikra lidh-dhakirin wannan wa'azi ne amma ga masu fadaka wasbir manzo Allah kai hakuri wasbir magadan manzo Allah kuma ku dau hakuri wasbir duk bai da'awa zuwa ga musulunci yayi hakuri wasbir kai duk mumini ya zama mai hakuri fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin hakika Allah baya tozartar da ladar waɗanda suka kyautata da ka ci gaba da kyautatawa kada ka damu da abin da yake biyowa bayan kyautata in dai ka tabbatar da kyautatawa ce kake yi Allah ta'ala ya sa mu cikin masu haƙuri ya sa mu cikin masu kyautatawa Allah ran ka zo daidai gabar da ya kamata almuhsinin muke so mu kwana kanta domin mu tashi cikin almuhsinin wasun mu ba da su za a yi wannan tafsirin baɗi ba watakila ni ba ni cikin su ko kila kai ba ka cikin su ko wancan baya cikin su ko wani mai kallon mu ta tashoshin Eh, wato ainihin yada labarai da suke yada wannan karatu shi ma watakila baya cikin mu amma abin da muke fata duk wanda ya halarci wannan karatu da duk wanda ya saurari wannan karatu da duk wanda ya tallafa ma wannan karatu ta kowace irin fuska Allah ka samu gaba ɗaya cikin muhsinin ka tada mu a cikin muhsinin ya Allah kai albarka ga rayuwar mu ya Allah ka saukar da ni'imarka da falalarka da amincinka da baiwarka a gare mu Allah ka ɗauke mana musibbu ka ɗauke mana wahalhalu ka ɗauke mana wato bala'i da wannan ƙasa take aukawa a cikinsa ya Allah kayi rahama ga bayinka ya Allah kada ka karar da wannan wata gare mu face kai mana gafara baki daya wa sallallahu wa sallama wa ana mala abdi rasuli muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in da yake rana ce ta rufe wannan karatu wasu daga cikin wa da Allah ba su ikon halarta a wannan wuri za mu ba su minti biyar biyar domin su yi mana gajejjerun nasihohi da za mu cike wannan karatu da su dan wa Sheikh Abdul Aziz Alu Sheikh bismillah Sheikh Abdulaziz Shehu ba bako bane a wannan majalisi kamar da ba bako bane a wannan gari watakila wasu kafafen yada labarai da suke isar da wannan sako zuwa ga jama'a su ma ba baki bane ba bako bane a gare su Abdulaziz Shehu ɗaya daga cikin mahadatan Alkur'ani da daddu na wannan gari wanda ya taɓa halartar musabaka Alkur'ani ta duniya da dadewa kuma bayan ta ne ya samu a kabuli a jami'an musulunci ta madina inda ya karatu a kwalejin alkur'ani akwai tazara ta shekara uku tsakaninsa da marigayi shek jafar mahmudu adam dukkan su mun yi zamani tare da su allah ya gafarta ma jafar kai kuma mal abdulaziz allah ya sa albarka ga abin da kake yi da wanda kake ciki bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم فصل وسلم وبارك وأنئم وأكرم عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبع نهجه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك أيها مسلمين ina muku sallama gaba ɗaya ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kafin in shiga dan bayanin da nake so in yi na ko minti ɗaya ko biyu haka ina ƙara bayyana jin daɗi na da farin ciki na da kuma godiya ta matuƙa matuƙa wannan godiya ina miƙa ta zuwa ga maɗaukakin sarki Allah wanda ba abin bauta ma da gaskiya da cincinta sama da ƙasa sai shi babu shakka na ya farin ciki ƙwarai ƙwarai halarta ta wannan darasi mai albarka wannan majalisi mai albarka da wannan tafsiri na dan uwana abokina aminina malamina masoyina kuma shugaban mu'assasatu ahlul bait was sahaba ad-doktor Muhammad al-Mansur Ibrahim hafizahullah Allah ya kara mara rayuwa ta albarka ya saka masa da alheri kuma ina roƙon Allah da sunayensa masu alfarma da siffofin shi masu ɗaukaka ya ƙara tsatsaga ikhlasi cikin tsatson malam mansur ya sa mai ikhlasi ga dukkanin ayyuka ne da abubuwan da yake faɗa da abubuwan da yake aikatawa kuma ya sa ya yi hujja da wannan tsarkakakkar sunna da ke cikin ƙwaƙwalwa ta don albarkacin alkur'ani mai girma ba wani dogon nasiha nake so in yi ba abin da nake so in yi in jawo hankalin mutane akan yanayin da muke ciki a najeriya yau, wanda kuma la ya fa ahadin minna bai a kan kowane ɗaya daga cikin mu irin halin da wannan ƙasa mai tarin albarka take ciki kuma mun san matuɗan muhimmancin addu'a da girman addu'a da kuma wannan wata mai alfarma wanda muke ciki mai daraja mai alfarma wanda ba watan da ya kai darajarsa a cikin watanni goma sha biyu gabaki daya ya ishi ya zama watan alfahari da watan jin daɗi da watan daraja kasancewa an saukar da alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma mu mai da hankali mu san yanayin da muke cikin mu ci gaba da addu'a wannan dare da ya rage muna Allahu alam mai yiwa wannan azumin da muke doke da shi a yanzu shine na ƙarshe a wannan shekara a wannan wata mai yiwa kuma gobe al'ilmu inda Allah amma dai abin da ya rage sa'o'i ne suka rage mu yi ban kwana da watan azumi muna nan muna bankwana muna baya baya da watan azumi wata um, sa'o'i kawai suka rage muna sawa'an ko gobe ne mun kai dai sa'o'i ne sun rage muna kuma sa'atun ma'adudat kamar da duk watan gaba dai Allah ya kira shi ayyamun ma'adudat to yanzu abin da ya rage muna sa'at ko suwai'atun ma'adudat suka rage muna mai bankwana da wannan wata mai alfarma kuma kun san muhimmancin addu'a Allah madaukakin sarki ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كما الله يا فدا ونوري وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين سنة يا فدا ونوري وقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما kasar na tana cikin mugun hadari billahi allazi la ilaha illa kuma ana son a bautar da duk musulmin da ke cewa la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ana son a tarwatsar da arewacin najeriya a sa mu zan mabarata a sa mu zan matsiyata mabarata waɗanda ba kowa ba kan wannan hanya ake kuma ba su ja da baya matsawar sun ka samu ikon yin haka mu ci gaba da roƙon Allah gaba ɗai mu runguma gaba ɗai mu fashe ma mai shahe kuka hawaye mu shahe mu fashe ma Allah kuka domin ya shahe muna hawaye kuma ma shi arhamur rahimi ne ya tausaya muna ya yi muna magani ya kawo muna sauyi na alheri ba mu da wata ƙasa a duniya gaba in ba Najeriya ba haka Allah ya ƙaddaro haka ya tsara haka tsari ne da nuhatai da mashi'atai da kudura ta kasance mu 'yan Najeriya ne ba 'yan Malaysia ba ne ba 'yan Indonesia ba ne ba yan togo bane ba yan ghana bane ba yan brazil bane ba yan makka bane duk inda mun je duniya billahi lazi mu yan hijira ne ko yan ziyara najeriya ce allah ya nuhe mu da rayuwa ta duniya a ciki mu yan najeriya ne mu ci gaba da wa wannan addu'a wannan ƙasa addu'a halin da muke ciki kun san abin da ya faru yan kwanaki kalilan kwana uku da suka wuce a kaduna wanda yanzu da wani labari ne ake yi daban da yanzu sheikh usman ɗahir bauchi shi na alƙiyama da yanzu general muhammadu buhari shi na alƙiyama kaga da an haddasar da mugun bala'i a cikin kasar nan kenan ni an kashe ɗaya rabauci za a iya tunanin su wane ne su kashe ɗaya rabauci ɗin kaga fitina bala'i ce mu ci gaba da roƙon Allah muna cikin yanayi in babu kwanciyar hankali da zaman lafiya da salama da amana da sa'ada tafsirin gada malam Mansur ke zuba muku hikimomi waɗanda ya kwaso daga sudan har ya kwaso su a jami'atul islamiyya a kulliyatul hadisi sharif wa dirasatul islamiyya billahi lazi ba ku samu su don da an buga na wala shi na cewa ku tsaya in kare muku bayanin wa amman da su idu kuna ƙara gudu batun waya kare muku bayanin ku gane babu ko shi wallahi yana kara cewa ta'alau kuna kara gudu saboda haka a takaicen cewa mu rungumi Allah mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah shi muna maganin wannan halin da muke ciki a tarayyar Najeriya shi muna sauyi na alheri shi ba mu siyada ƙarƙashin jagorancin musulmi ɗan arewa wanda ke cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi Allah ya sa mu cika da imani kuma Allah shi muna gafara Allah sa mun shiga cikin waɗanda Allah ke yi mu gafara a cikin wannan wata kuma mun shiga cikin waɗanda yake yi mu rahama kuma Allah ya kaddari an shahe sunayen mu daga wutar jahannama an zuba sunayen mu gaba ɗaya a cikin aljanna wadda afirdausa firdausi wadda a kuma wannan ba komi bane ga Allah gare mu yake komi amma shi ga Allah ba komi ne gare shi ba Allah shi ƙara wa malam Mansur albarka shi ƙara tsari imani ne da mutunci ne da addini ne da sunna ita ya tsarkake shi ya ƙara mai fahimta da caji da ikhlasi kuma ya mutu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa abubakar usman gida dawa sakataren wannan majalisi kafin ya zama sakataren ƙungiyar jama'a shi zai gida a kawo sunna da jiya shi ma zai tofa albarkacin bakinsa dr abubakar na dawa malami ne a fannin addini amma kuma malami ne a fannin gona yana cikin kalilan bayan allah da suka koshi da ilimin boko kuma suka kwankwaɗi na addini shi ma suka sha suka koshi ba mu da su da yawa kwarai yawa za ka iskun da koshi da boko yana ɗan da kishirwan addini wanda ya sha ilimin addini ya koshi kuma za ka tarar da yana da kishirwan ilimin boko to malam na cikin kalilan waɗanda suka haɗa biyu muna roƙon Allah ya sa albarka ga rayuwarsa ya sa albarka ga iliminsa ya sa albarka ga ayyukansa ya sa ikhlasi a cikin su shi ma zai mana nasiha ta minti biyar duk da na damu cewa rikodin ne amma za a yi kokari a ɗauka gaba ɗaya sai editin ta da dukkan jawaban nasu za su shiga cikin kasir insha Allah karamakallah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar kada mintocin nan bai a rage min su gida biyar sai a minti guda zai mani nauyi matuƙa magana da malam ya yi ta yi mani nauyi ni dai ɗan boko ne yana bin masu addini gwagwaron hali kuma ga shi dakta ya gama bayani kuma an sa shek abdulaziz wanda dukansu maluma na ne to a ce in biyo baya da wasu kalmomi yana da nauyi yana da yin roƙon abin da aka faɗi allah ya sa mashi alkhairi kuma addu'o'in da aka yi ta yi allah shi an san mana kuma wannan kiran na shek abdulaziz shekaran jiya ma ya mana shi wata makaranta da aka rufe karatu a helele mun ji daɗin kiran na matuƙa kuma abin ya yi tasiri a zukatanmu to wannan gaskiya shine gaskiyar lamarin da muke ciki mu roƙi allah shi ya yi mana bala